الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسكن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب السماوات السبع ورب العد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بنسيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اكد عنا الدين وقننا منها فقر اللهم يا ذا الرحمة يا كريم اللهم يا مطلع على السرائر والدمائر والحواجس والخوادر لا يعذب عنك شيء نسألك فائدة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بار كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تكر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم وببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا ذلك كله ولي العجابة والمن ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تهن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راحبين إليك وواهين منيبين رب تقبل توباتنا وصل سخيمة قلوبنا وغسل خوباتنا وتوفنا مسلمين وعليقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin darasinmu a cikin suratul safati idan ba ku mance ba Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora zuwa ga abin da Allah yake so kuma yana yarda da shi Allah subhanahu ta'ala ya girmama a cikin darasin mu jiya ga annabi Musa da annabi Harun kuma Allah ya ce salamun ala Musa wa Harun salamar Allah ta tabbata ga Musa da annabi Haruna alaihi masallatu wassalam inna kadhalika najzil muhsinin mu haka dai muke saka masu kyautatawa wayannan da muka roƙa Allah ya samu cikin bayi ne almuhsini amin innahuma min ibadina mu'minin lalle su suna cikin bayan mu mu'minai Allah ka samu cikin bayan ka mu'minai na ƙwarai amin to summa zakara ta'ala Iliyasa sannan Allah ya ambaci Iliyasu wato annabi Iliya Allah ya ce aya ta 100 wato Allah ya ce aya ta 122 da آية 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه تتقون وإن إلياس للي النبي إلياس يتي ورن حمزة إلياس واتو أبنا بالحمز أوله أي أبنا جعلها هم واتو أي جعلها حمزة كتير wato wa bi qira'atin cikin wata qira'a kuma abin nan bi ja'alaha hamzatu wasl wakila an ce shi annabi Ilyasu Uwa ibn akhi haruna shi dana daga cikin wato dana cikin ɗayan dan uwa haruna akhi musa haruna dan uwa musa saboda haka shi annabi shi annabi iliyasu wato shi ma dan uwan annabi musa ne alaihi salam wakila mai da haruna ko kuma an ci yana cikin jikokin haruna li'annahu ibn yasin don yana cikin ɗiya wato ɗa ne ɗan yasi na ibini fanhas ibini izan wato ibini abin na ibini harun ibini imran wato izan ibini harun ibini imran alaihi masalam wakila da zalika kuma an faɗi wani tarihi game da annabi iliya wanda ba wannan ba wallahu alam iliya dai annabi ne ursila ila ƙaryati ba'alabaki an aika shi zuwa ga alƙaryar ba'alabaki wani wahiha da garuruwan da ke gehen ba'alabaki ba'alabaki sunan birni na amma kusa da ita akwai birane daban-daban to nan da aka yi ki annabi iliya ila innahu hayyun an ce iliya na nan dare ne har yanzu ummira an ba shi tsawon rayuwa zai mutu amma bai mutu ba kama ummira alhadir kamar wadda an ka rayar da hadiru an ka bashi rayuwa mai tsawo to wasu malamai sun ce shi ma iliya yana nan bai rasu ba wa abin na shi abin nan annabi iliya suka ce ya buka ila akhirin duniya zai ci gaba da zama har zuwa ƙarshen duniya wato ba zai mutu ba sai ƙarshen duniya sannan ya mutu ƙila kuma su mutane sun ka ce ya buka abin nan yaltaki ma'al yana haduwa tare da annabi hadiru fi kulle sanatin ya sumani ya sumani ramadana bai baitul makadisi wato suna da rayuwa da annabi iliya da annabi hadiru suna da rayuwa lokacin akwai kwanciya hankali baitul makadisi to duk watan ramadana kamar yanzu can suka fara azumi kuma can suka azumi gaba dai kusan wato masallacin baitul maqdis azumi can yana da daraja daraja ta ba ta kai azumi masallacin madina ba amma ta kai rabin ladar da aka ba wanda ya azumi masallacin madina to don haka tun da can yi kusa gare su sai su baro garuruwan su tai can su yi sallah kamar da kun ga mutane na barin garuruwan su yanzu wanda an da hali sai ya tafi makka don shi ya tai masallacin annabi ya dan taba azumi ya samu ladar da aka ba su a ga wanda ya tai can sannan ya wuce masallacin ka'aba ya cika azumi can ko kuma ya yawaita azumi can don ya samu lada da yawa wanda aka bai can to su ma haka suke yi Allah ya gafarta mana Allah shi mana abin na na jagora idan sun haɗu ya haɗu ne masu malhaji kuma sukan ta abokan juna ne annabi hadiru da annabi iliyasu sai bayan sun yi abin na azumin ramadana sun kare baitul makadisi sai su dauki harama daga baitul makadisi zuwa ɗakin ka'aba don su yi aikin hajji a can wa zakara ibina abid duniya amma Ibina abid duniya cikin littahi nai abin da ya ambata cewa annahu ma ya kula ne inda firaki ma inda za su rabu lokacin da za su rabu wa anil mausumi daga wajen taron aikin hajji suka yi wannan addu'a su biyu ma sha Allah Allah la yasuqul khaira illa Allah ba mai kora alheri ga jama'a sai Allah ma sha Allah ma Allah la yasrifu su'a illa ba mai tura sharri ga mutane in ba Allah ba ma sha Allah Allah ma yakunu min ni'matin fa min Allah duk abin da ya kasance na ni'ima daga Allah yake ma sha Allah ma sha Allah tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala an ce wannan ita ce addu'ar da suke yi lokacin da za su rabu da junansu Allahu akbar bayan Allah ne waɗanda sun karayu da mutanen kirki kuma mutanen suka kare aka bar su biyu ɗai a cikin duniya ta su ne suke haɗuwa da junansu suna gaisawa kowace shekara suka yi azumi tare sukan kare su je wajen aikin hajji tare kama wada kuka gani a nan wakila kana lahu abin na kana lahu sifatu abin nan Musa kuma an ce shi abin nan annabi Iliya yana da sifa irin ta annabi Musa fil gadabi ga hushi wanda kun ka san annabi Musa na da saurin hushi shi ma annabi Iliya yana da saurin hushi wal quwa kuma kuma yadda kun ka san annabi Musa na da ƙarfi kwarai to shi ma annabi Iliya yana da ƙarfi kwarai sosai nasha'a nasha'atan hasana ya faru faruwa mai kyau wato dan lokaci kaɗan ya zama babba ya abudullaha yana bauta wa Allah saboda idan kana bauta wa Allah sai Allah ya maishe ka mutumin kirki saboda haka yana ta bauta wa Allah waje alahu nabiyar rasula sai Allah ya sanya shi ya zama annabi ko manzo wa atahu Allahu ayatin Allah ya bashi wasu ayoyi wa sakhara lahu aljibal Allah ya hore mai abin nan abin nan duwatsu wal aswad wa ghayrihima da kuma abin nan duk wani baki da kuma waninsu wa dahu kowata saba'ina nabiyan Allah ya ba shi ƙarhi irin ƙarhin annabi saba'in ƙarhi gare ƙwarai sai an haɗa annabawa saba'in sannan su yi ƙarhin annabi iliya saboda haka annabi iliya babban mutum na ƙwarai da gaske wannan duka tarihi shi da kuka ji ma zakara zakarahu alabi. mallan alabi ya ambaci wannan ruwaya to shi mallan eh, shi annabi iliya wa inna mursali lallai mursali lalle annabi iliya yana cikin manzanni alladhina isana rabbihimul ardu wanda kasa ta yi haske da su wato wadara'u an harfasada sun ka tura barna daga kasa sun kai ta wa'azi suna gyara kasa suka tura barna da aiki mara kyawu da ita idh qala wato lokacin da yace mansubun bi udhkur muqaddaran udhkur ka ambata idh qala liqaumi sadda ambata yace wa mutane ne ya ku mutane na ala tattaquna Allah ba za ku ji tsoron Allah ba atad'una ba'lan أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آخر wato idan ba kuma ce ba yanzu cikin darasin nan na annabi Iliyasu kun ji an ce ya tashi yaro mai ibada don haka Allah ya sanya shi annabi wato ya tashi yana rike ibada da kyawu sai Allah ya sanya shi annabi saboda haka rike ibada da kyawu yana sa Allah ya ɗaukaka darajar mutum sama da wurin da yake saboda haka ku yawaita ibada gwargwadon yadda kuke iyawa domin muna cewa gwargwadon da kuke iyawa don ƙarhin da wani yake da shi wani ba ya da shi ƙoƙarin da wani yake da shi wani ba ya da shi amma dai kowa shi yawaita ibada sai Allah ya ba bashi gwargwadon da ƙarhi ne ya kasance to annabi Iliya ya ci gaba yana gaya musu a ta dauna Ba'alin kuna bauta gunkin ba'alu wato ba'alu ismu sanamin lahon sunan gunkin su ne wani gunki ne da ke ga jama'a cimin min zabin da zinari aka yi shi wabi sumiyal baladu aka kira garin da suna ne aka ce magarin ba'ala baki don ba'alu da ake bautawa ya ce mudafan ila abin ila baki aka yi idafa ta zuwa ga baki wa rukiba tarkiba wa mazajin an kai mai wani tarkibi da ake ce ma mazajin wa ismul baladi awwalan baki farkon sunan gari ana ce mai baki summa udifa ila ba'ali sannan an kai idafa ta zuwa gabal idafatar ajama wato idafa ta ajamanci ai a ta'budunahu yanzu za ku bautawa wannan gunki abin na naku ba'alu yanzu za ku bauta mai wata zaruna a hasana khalikin ku bar mai kyawun masu halitta wala ta'budunahu ba ku bauta mai Allah kenan dan mi za ku bauta wa gumaka ku bar Allah ubangijinku wanda ya yi ku ya yi uwayenku ya ba ku ci ya ba ku sha ya ba ku lahiya da gidaje da mata da kuma sauran abubuwan hawa to don me za ku yi masa butulci ku bar shi Allah rabba kuma rabba aba'ikum al-awwali Allah shine ubangijinku shine ubangijin babanninku na farko bi nasbi at-talata ala badali min ahsana Allah rabbakum wa rabba aba'ikum wa qur'a bi rafi'i ma ala idmari huwa huwa rabbukum wa rabbu aba'ikum فكذبوه فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين wannan nasiha da annabi Ilyas ya yi ba su saurare ta ba domin kamar da muka ambata a baya ba annabawan na suke kareta mukamin na a hakan duk wanda ya hau mukamin sai ya gamu da wannan matsala da bisa da wani wuri yake ba bisa mukamin bai ganin matsalar shi yasa za ku ga duk wani annabin da ya hau annabci sai ku ga yana samun matsala ba da annabin suke ba mukamin na adda wannan darajar saboda haka shi ma fa kadzabuhu sun ta annabi Ilyasu fa innahu lamuhdarun su wallahi za a halatto da su bin cikin wuta in kiyama ta yi illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah zababbi masu tsarkake su ga Allah shi kadai saboda haka duk lokacin da ka buƙaci Allah shi maka kariya daga azaba ta to yi kokari ka zama yi da Allah kuma ka zama yi bari da Allah kowa ka ikhlasi ga ibada ta to sai ku ji Allah ya kare shi duk inda muka ambaci ibada kun ga daga ƙarshe sai ya ce illa ibadallahi al banda bayan Allah masu ikhlasi ko zababbi ay almu'minina minhum mu'minai daga cikin su alladhina akhlasahum Allah bi ibadati wanda Allah ya tsarkake su domin ibadati wa innahu najaw minha su sun tsira daga wannan azaba ko daga wannan wutar Ya يا الله اجعلنا من عبادك المخلصين آمين يا الله اجعلنا من عبادك المخلصين آمين وتركنا عليه وتركنا عليه في الآخرين abin nan kuma shi dai wannan annabin wata rakana alaihi bil akhirin shi ma mun bar mai sana'an hasana yabo mai kyawu cikin mutanen karshe do wanda ya karanta tarihin Iliya sai ya ce lalle wannan annabi mutunan kirki na koda ba musulmi na ba ya karanta sai ya yaba halayen da ya gani salamun minna gaisuwa daga wurin mu ta tabbata ala Ilyasin ga shi ya ala Yasin wato shi Iliya din kai nai da kuma iyali ne Allah ya ce mana sallama ga annabi Iliya jama'o Iliyas wato aliyasin jama'o Iliyas ah, jama'o abin na na salama wato abin na nan jami'in salama wato ya an ce abin nan salama wato lugatan bi Jami'in salama daga wata luga wakila kuma abin na na an ce huwa wa kaumu wato aliyasin wato ba shi kadai ba shi da mutane ne ake nihi wato da shi da mutane ne Allah ya nemi su sallama Allah na gaishe su domin an ce idza sakara al-ilahu sa'idan fayin na wasu a dawo idan Allah ya hore mai arziki cikin mutane to su ma sun zama masu arziki saboda haka zaman annabi Iliya tare da su da Allah ya tashi da Iliya sai ya ce har da su duk yana gaishe su duk a faɗa masu Allah yana gaishe su 'yan uwan su wato mutane ne domin ka anna kulla wahidin minhum sumiya Ilyas kamar kowane guda daga cikin su an mai suna Ilyas wa bi qira'atin bi fatihil hamza hamza Ilyas wa maddaha ai ali wato ala abina jama'ati mudafun ila sin ala annahu wato ibn ibn ibn yasin wato kenan ali yasin wato ibn sin wa alihi ibn sin wa alihi wal maqsudu abinda ake nihi huwa ilyas wato abinda aka ne shi ilyasun kai ne al mutaqaddimu zikiru wanda ambato ne ya gabata wakila huwa wa man amana ma'ahu ko kuma an ce da ilya da duk waɗanda suka yi imani da shi dukansu wato Allah yana gaisuwa gare su wa jami'u ma'ahu ta galiban an yi jami'in jama'a ta tare da shi ta galiban don rinjayewa ka kauli da ya ce abin da nilil muhabi kamar cewa ce ga mutumin da ake tsoro sai ya ce wa ƙaunuhu al-muhabu na mutane ne ana tsoronsu idan akwai mutum babba wanda ake tsoro cikin jama'a sai a ce ana tsoron jama'awa ne saboda zama ne cikinsu to annabi iliya allah yana gaida iliya kuma yana gaida yan uwan iliya saboda irin kokari namijin kokarin da iliya ya aikata a cikin wannan tahiya shi. inna kazalika inna kazalika zil muhsinin kuma Allah ya ce inna kazalika mu wanda kun ka ga mun saka ma Iliya kama jazaina wa kama wanda muka saka mai najzi al muhsinin da waɗanda suke kyautata aikin su haka za mu saka masu, saboda haka yara matasa ku dibi wannan matashi annabi Iliya yadda ya daure yadda ya yi kokari yadda ya wahala amma duk ya danna wahala kamar bai wahala shi dai ya sa abin da ya kaji cikin jiki ne amma dai ya daure bai nuna gajiyawa ba bai gushe ba sai da Allah ya ce salamun minna ala ilyasin sallama da gare mu muna gaisuwa zuwa ga annabi iliya Allah ya ce muna gaishe ka iliya da kai da jama'arka ya Allah ka taimaka mana kai mana jagora innahu min ibadina innahu min ibadina almu'minin kadhalika najzi almuhsinin haka muke saka ma dukkan bayi masu ihsani wayanda muka roko ga Allah ya sa mu cikin su innahu min ibadina almu'minin iliya yana cikin bayan Allah mu'minai alladhina isana rabbihim al'adl wayanda ƙasa ta yi haske da su'a wata zayyana ta yi kawa da suwa wa duriya bihi mulfasa da anha aka ture musu aka ture mata barna da suwa wato malamai ne masu da'awa zuwa ga Allah kuma wayanda tsakaninsu da Allah suke aikin Allah suna aikin Allah kuma tsakani da Allah suke yin aikin Allah bayan sun bincike wa da Allah ka san ayi aikin sun yi mai to wayannan sune bayan Allah masu haskaka ƙasa sune bayan Allah masu tura barna daga ƙasa يا الله اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإن لوطا وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله zakara ludan sannan Allah ya ambaci annabi ludu alaihi salam faƙala Allah ya ce wa inna ludan lalle annabi ludu laminal mursalina yana cikin manzanni alladina anaru al'arda wa'anda sun ka haskaka kasa annabi ludu yana cikin manzannin Allah wa'anda suka haskaka kasa da irin da a wasu da irin ayyukan da suke aikatawa kuma abin nan wadara'u an halfasa da suka ture maka barna uzkur ka ambata wu lokacin da muka tserar da shi wa ahlahu muka tserar da iyali ne na baki daya kusa abin da ya faru a can baya idan ce ba suratu shu'ara lokacin da al'amari ya zayi da mutane ne suka da tsakani ne da mutane ne suka ce idan bai daina irin wa'azin nan ba zai zama cikin wanda suke hisuwa yace to inni la amalikum qalu la illam tantahiya لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني رب نجني وأهلي مما يعملون سكتي لئن لم تنتهي يا لوط wallahi idan baka bar irin wa'azin gaba kana cewa maza su ba zuwa ga maza yan uwansu latakunan na minal makwaraji za ka zama cikin wayanda za a hisuwa daga garin ga wallahi kana barin garin ga ba ka iske mu da mu da garin muka ce ba mai wada mun ka dama sai ya ce inni la amalakum min alqalili qala inni la amalakum min alqalili ya ce ni game da aikin gana ku kali ne ina cikin masu kiyaya da aikin gana ku aikin gana ku ni fa ina cikin masu kiyaya da shi sai ya lura da abin da suka ni sai ya ɗauki buta ta yi rabbi na jini wa halimin ma amalu ya Allah ka tsirar da ni da ni da iyalina daga abin da suke aikatawa yana ta maimaita wannan addu'a Allah ya ce to sai ko muka tsirar da shi to shi na yake magana jena wa alamu lokacin da muka an samai addu'a ce muka tsirar da shi da shi da iyali ne ajma'i na baki ɗaya illa ajuzan sai ya baka tsohuwa ita kan filgabiri na tana cikin wanda an ka bari cikin azaba albaki na fil azab wata babban mata ta gare babban mata ta ita ta yabbaka tsohuwa wato ita na ya aure ta cikin garin saboda haka mutanen ta taka goyon baya ba ta goyon bayan mijinta wanda yake bakona ta huwaye to ita ka an barta da ita da jama'a ta saboda aikin su gudana filgabiri na cikin wanda an ka bari cikin azaba amma shi an tserar da shi da shi da sauran iyali ne ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون bayan mun tsirar da annabi lutu alaihi salatu wasalam bisa ga ka'idar Allah in zai hallaka ƙasa sai ya hidda mutanen kirki daga cikin ƙasar sannan ya hallaka sauran waɗanda ba na kwarai ba sun madammanar akharin sannan muka darka ki sauran kubbara qaumi kahiran jama'a ce fa muka halaka su gaba dai wa innakum ma'ashara quraish lalle ku ya jama'a quraishawa latamurruna alaihim lalle kuna biyowa ku shuɗe garin mutanen ludu. kuna biyowa garin mutanen ludu ku bi nan ku wuce don ka hanya kuna inda za kuna ƙasa sham ala asarin kuna biyowa ga alamomin su wa manazilan da gidajen su <coughs> fi asbarikun a cikin tayoyin na kuna biyowa da sahi ai wakata sabahi lokacin sahiya ya ani bin nahari wato ana ni kuna biyowa da rana wa bil layli kuma kuna biyowa cikin dare tunda kun ga da sun ka saba ma Allah kuna biyowa garinsu da sayi kuna biyowa garinsu da daddare kuna ganin gidajen ga sunan ba kowa Allah ya halaka su don sun saba mai to afala ta ake luna ya kawo ya ku mutane to ku ba ku hankalta ku gane mahallabiyan abin da ya same su wata ta rubi ku yi lura da shi ku yi lura da abin da ya same su tun da kun ga abin da ya same su saboda sun saba wa Allah ne ya halaka su to ba ku barin sabo ku ko ko sai abin da ya same su ya same ku ya kamata ku yi tunani wa tu'minu bi muhammadin ku yi imani da muhammad sallallahu alaihi wa ce ya rasulukum min allah shi manzon ku ne daga allah ku yi imani da shi mana wannan abin da ake tunatarwa in ka ga wani ya hau wata hanya ya halaka gobe in ka samu dama kakka hauta gobe in ka samu dama kakka hauta kyawun hankali a yi aiki da shi kakka zan kama akuya kai ko akwai amma ba wani abu ba ta yi ne don koyi ta tabbiyo ga wuri an kai mata maya guda da sanda ta tashi da kyar ba ta faɗi ba gobe ba ta biyo nan to kakka zama kamar jaki don shi jaki ko mutuwa ya tashi gobe yana dawowa wurin to kakka zama kamar jaki saboda haka duk abin da kun ga wasu sun yi sun halaka to kada ku yi haka nan shine alamar kuna da hankali to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa inna yunusa wa inna yunusa laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون ثم ذكر تعالى قصة يونس سنة الله يعمل قصة النبي يونس عليه الصلاة والسلام wato kisa ce ɗaya bayan ɗaya in an ƙara wannan sai a shiga wannan in an ƙara wannan sai a shiga wannan ya ƙare kisa Ilyasu sai ya shigo da kisa annabi Lutu bayan ya kare ta sai ya shigo da kisa wato labarin annabi Yunus alaihi salatu wassalam shi annabi Yunus shine wanda Qur'ani ya yi sani da yi ambata da mai kihi wato uh, lokacin da ya ambace shi ya yi ambato ne da mai kihi wala ta kunka sahibul huti kada ka zama kamar abokin kihi saboda hulɗa ce da kihi cikin ruwa kihi ya haɗe shi ya zama cikin cikin kihi har ya zama in ana misali ne ba a gane ba sai an ce kai mai kihi aka nuyi to da an ce mai kihi ana ganewa to wannan duka nau'in jarrabawa ne shi mukamin haka nan yake idan ma mutane ba su baka matsala ba Allah na iya jarraba ka da ta yaka matsala kai kuma to Allah ya ce wa inna yunusa lalle annabi yunusa huwa ah, zunnuni shine wanda aka ce mai kihi wa huwa ibnu matta dan gidan matta wa huwa ibnu ajuz dan gidan ajuz wato tsohuwa allati nazala alaiha Iliyasu tsohuwan nan da ilyasu ya sauka wurinta kusan shi annabi ilyasu wancan da muka kare karatu a kai ne kamun mu shigo ga kisa annabi lutu wato matsala ta taba faruwa gare shi lokacin yana wa'azi mutane suka biyo shi suka nemi su kashe shi sai ya fada gidan wannan tsohuwa sai mutane sun ka wuce don ba azatun ya shigo gidan sai ta bashi mahauka ta koye shi sai da an ka gama bida sannan ta bude mai ta ceto da daddare ta ceto ka ga yanzu sun gama bida to bi hanya kai ka san inda ka tsere sai yi mata addu'a yi mata addu'a game da ɗanɗanta tana da yaro tana bashi nono sai ya yi mata addu'a ta alheri shi kenan sai Allah ya mai da ɗanta annabi Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora shi yasa aka ce dan tsohuwa wadda shi Iliyasu ya sauka wurin ta fassaka fa inda ya koye wurin ta min qawmihi daga mutane ne sittata ashurin wata shidda sun kai suna bada ta su yanke shi manzon Allah na ba suna ta yawo da yake kai sai sun yanke shi to yana nan boye wajen abin nan uwa annabi Yunusa yana nan boye ta boye shi kuma ba azatan zaton ta boye shi don ganin aka yi awa bata damu da addini ba ashe ta damu da addini da masu addini to sai bayan wata shidda an gama bidatai ta tabbatar da an gama bidatai sannan ta bashi hanya ya fito wa yunusa sabiyin yurdau lokacin ɗanta yunusa yana yaro ƙarami tana bashi nono wa kana ummu yunusa takadimuhu bi nafsiha ita uwa yunusa ita ce kewa iliyas hidima da kanta ta debo mai ruwa ta yi mai wanki ta dafa mai abinci wala ta tadakhiru anhu ba ta ɓoye wani abinci gare ta hana mai ba ta ɓoye wani abin sha gare ta hana mai karamatan ba ta ɓoye mai wata karama kowace iri ta ƙadiru alaiha wadda take iya samuwa ta bashi sun mataraka iliyasu daga baya daɗa da iliyasu ya ga mutane sun rage baɗatai sai ya bar al'ajuzu don tsohuwa aka ce mata sai ya bar tsohuwa wala haka bil jibal sai ya hau duwatsu ya koma bisa duci da can Allah ya anshi abiyi na bisa duci wa kana Ali da'a li ya kasance yayi madanta addu'a yunusa yace ina miki addu'a ga ganaki? matsayin ga da Allah ya bani na annabci Allah shi ba danki iri ne Allah ya tsare danki Allah ya sa ya gama lahiya wannan bai sai an kame sai annabi saboda haka in ka ga mutanen kwarai matsa kusa gare su ka aikata musu alheri don su yi maka addu'a ta alheri mutanen kwarai duk sadda suka bude bakin su tare da Allah yake Allah na an san maganar su to wa inna yunusa laminal mursalin lalle annabi yunusa yana cikin manzanni alladhina isanaratil ardu bihim wayanda kasa ta yi haske da suwa wa bihim an halfasad an ka ture mata banna da suwa idan abaka lokacin da ya gudu ila fulke zuwa ga jirgi wanda a cikake ya yi wa'azi ya yi wa'azi ga mutane ne sun ƙibi sai ya zanna ya yi tunani ya ce kai duk wanda an maƙiya Allah zama da shi bai da unhani saboda haka ni ban ga unhanin zama da mutanen gaba na yi ta wa'azi ko mutum guda ya ke musulunta cikinsu sai ya gudu ya ta ya shiga jirgi don ya ƙetare ya ta hiyata idan baka lokacin da ya gudu ilal fulkin mashahuni zuwa ga jirgi wanda an ka cika a yi tun mamlu'a jirgi wanda an ka cika da jama'a hina ba kaumahu sadda ya hushi da mutane ne hina abau al’imanu bihi sadda sun ka yadda su yi imani da shi wa bima a bihi min Allah sun ka imani da abin da ya zo da shi daga Allah fatarakahum sai ya bar su ba tare da Allah ya ce ya bar su ba kun ga tawili na yi domin Allah ya halitta masoyi na ya gudu ya bar maƙiyinai saboda haka sai ce to tun da maƙiyana su ma hukuncin su guda fatar raka sai ya bar su warake ba safina ya hau jirgi ana tahiya sai da jirgi ya kai tsakiyar ruwa fa waqafa fi lujjatil bahari sai gulbi jirgi ya yi tsayi fi lujjatil bahari cikin zurhi inda gulbi yake da zurhi nan jirgi ya yi tsayi fa mallahuna sai matukan jirgi wato direbobin jirgi sai suka ce hona abdun abikun a nan wurin akwai bawa wanda ya gudu ga mai gida ne huna abdun abiqu min sayyidihi anan wurin akwai bawa wanda ya gudu daga mai gida ne sai aka yi ƙuri'a a bincika a bincika kun san da bincike ana gane komi in dai ana bincike duk abin da ba ka zaton a gane ana iya gane shi in dai ana bincike saboda haka ana ta bincike har an ka gane shi na yayo gudu to daga nan abin nan sai sun ka abin nan sun ka kama shi so ka ce tuziru alqur'a ƙuri'a za ta bayyana shi fasahama فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فساهم سيما jirgi yayi ƙuri'a ai qara'a ahlus safina mutanen jirgi sun kai ƙuri'a ana ta bincike ana ta bincike malan ƙarshe fakana sai annabi Yunus ya zama wa min na cikin wa'anda an karin jaya ay na bil qur'a da qur'a aka jaye shi sai aka sai ta fada gare sai aka ce kai kuma mallakake waɗan kanka kana tawalishe mu tun daga ka'ida ya an ka biyo ko dai a hidda wanda ya shiga jirgi bai da gaskiya ko kuma duk jirgi ya noce kowa shi mutu to wallahi ba mu noce ya kowa shi mutu kai dai ka mutu a wurin sai an ga tallaba mallan an ga kada ruwa wa alƙuhu bil bahri sun ka kada ya cikin gulbi mala akwai wani irin kiyi ƙasa da yake haka Allah ya rubuta kuma haka ya shata kuma haka ya kaddara ra'ayi mala ana dauka ce ana kadawa cikin ruwa sai kiyin ne ya taso daga ƙasa kiyin babbana baki ne ya yi annabi Yunus girma baki ne ya yi annabi Yunus girma sai ya gama shi da ruwa ya haɗi shi na Allah ya ce falta kamar hutu sai kiyi ya haɗe shi jama'a ku dibi wannan yanzu ko cikin ɗaki an ka saka ana zayi an ka kulle baka saba ba kun san akwai wahala to bale cikin cikin kiyi kun san cikin ciki zahi gare shi zahi ga ciki sai kiyi ɗaya haɗe shi wa huwa mulimin kuma gashi yana abin zargi don ya yi laifi saboda sadda ya taso daga ba'ala bai abin gari nai sadda ya taso daga gari nai ba a ce ya taso ba saboda haka ya yi laifi wa huwa mulimun yana cikin zargi ai atin bi ma lamu alai ya zo ga aikin da za a zargi da shi min zahabi ila bahari na tahiya ta hayyar tegulbi wa rukubi safina har ya hau jirgi bila izinin min rabbi ba tare da izini daga ubangiji ne ba zannan minhu annahu la hajata ila ila intizari izinin saboda yana zaton babu bukata ga jiran izini fi ga garabuwa da man abal imani billahi wanda ya ƙiyar shi imani da Allah ya yi zaton ba sai an nemi izini wajen rabuwa da maƙiyan Allah ba da dulil indari bayan an daɗe a nemi wa'azi sai ya faɗa cikin cikin kihi da da kihi ya gama ya da ruwa ya haɗi sai ya koma can ƙasa wurin zamanai ya yi kwanci ne dama wata hikima ce ta Allah Allah ya shirya a yi haka don a yi mai wa'azi ku lura da wannan in Allah ya ɗaukaki ka da matsayin addini don laihi kaɗan in ka yi mai hukunta aka shi ka yi don laihi kaɗan bai yahe ma ba kamar wanda ya ka yahe ma waɗanda ba su yi karatu ba to bai yahe ma mai karatu haka nan kun gani tsakani da Allah yanzu kai idan ka taye ga mutane kai musu wa'azi sun ka ki gyarawa ka taye ka yi laihi ba kai ka yi laihi ba don makiyan Allah na kana cewa baka zama da su to amma shi da yake mallami na Allah ya aiko shi kuma Allah bai ce ya tahiya ta ba sai Allah ya kama shi da wannan laifi ya ce ki haɗe min shi amma kakka kashe shi ba shi bane haɗe shi ka gode bakinka ka daɗe hancinka don kada iska ya shiga to mala abin da ya tsirar da annabi yunusa daga wannan masiba gashi falaula annahu falaula annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun falaula Allah yace lalle mai mai hukuncin daurin rai rai cikin kabari wato cikin cikin to falaula annahu kana mina musabbihin ba don da yake shi ya kasance cikin masu tasbihi ba ay azzakirin Allah ba don da yake yana cikin masu zikirin Allah da yawa yana ta tasbihi kun san tasbihi zikirin Allah ne kuma babba ne daga cikin zikirorin Allah bi qaulihi kathiran yana ta maimaitawa da yawa bi badana huti cikin cikin kihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allah ya ce ba don wannan tasbihi ba lalabe tafi baɗanihi na rance da Allah da ya zanna cikin cikin kihin nan ila yau mai yi ba a suna har zuwa ranar da za a ta da mutane ai lasara baɗin rahuti da cikin kihin nan ya zama kabaran lahu kabari gare shi ila wa mil kiyama har zuwa ranar kiyama to ya ku jama'a ku dibi wannan da kyawu yawaita tasbihi da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kalmomi na masu kyau duk bakin cikin da ka fada ciki in inda kana maimaita su da izina Allah Allah yana ishe ka Allah ya ce ba don wannan dalili ba wallahi da bai hita cikin cikin kiyin nan sai ranar kiyama amma saboda yana ta maimaita tasbihi sai Allah ya tsirar da shi to anan kun ga ya ce saboda tasbihi saboda haka tasbihi na da daraja ku ta tasbihi kuma subhanallah subhanallah subhanallah tasbihi na ba ga azumi ɗaya ba ku yawaita tasbihi akwai alheri ƙwarai ga yawaita tasbihi idan mutum yana yawaita tasbihi to Allah na kawo mai alheri da yawa kuma Allah ya tsare shi daga sharrori da yawa kun gani har da bala'i da ya faru wani wuri an kai gobara ta ƙone dukiya da yawa sai guda daga cikinsu ya ce Aiko can na ce muku alam a kullakun laula tusabbihun qala awsatuhum alam akullakum laula tusabbihun sai babban su ce alam a kullakun laula tusabbihun ashe ban ce muku mi da ba yin tasbihi ba ashe inda suna tasbihi da ba a gobaran nan wadda ta babbake dukiyarsu duka har da gonarsu kun gani tasbihi yana da fa'idodi da yawa ku yawaita shi akwai alheri da yawa ga da aga tasbihi a cikin dare da yini ku yawaita tasbihi sannan duk wanda damuwa da bakin ciki suka dame shi shi yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da izina Allah addu'a ce ta maganin bakin ciki hmm. akwai addu'o'i daban-daban الله الله ربي لا ushriku bihi شيئا idan bakin ciki yayi wa manzo Allah yawa masu ruwaya sun ce yakan karanta wannan addu'a don maganin bakin ciki kuma sai ya samu sauki la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim idan ka yawaita ta dubbakin ciki da alhammu da algammu da alhazanu duk wanda ya same ka kana ma kana samun sauki ne in kana maimaita ɗaya daga cikin addu'o'in nan in an ce algammu wato bakin ciki bakin ciki wanda ake ciki ne shi ake ce ma algammu in an ce alhammu bakin ciki wanda aka gani ga yanan tahi alhazan ko alhuzun huzun bakin ciki abin da ya wuce duka waɗanga addu'o'in nan na maganinsu la ilaha illallah al'azim al la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul addi wa rabbul arshil karim ashe annabi yunusa da bakin ciki yayi mai yawa annabi ayyuba da bakin ciki ya mai yawa sai Allah ya ce wa ayyubu wa ayyuba izna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين wato duka wa'annan suna cikin addu'a ta bakin ciki wato idan mutum ya samu wannan ba cewa ne ranka bai ɓaci ba ranka na baci amma da ka yawaita wayannan addu'o'i abin nan da ya banna maka da yanzu yana gushewa yanzu yana gushewa idan kai matashi na makaranta ka kare baka samu aiki baka maimaita kana zaune wani ka iske kai ce ka taho ka taho ya ce an fidda aiki wuri kaza ana neman mutane ka tahi ka yi jarabawa ka je ka yi interview ka je ka yi kaza ka je ka yi kaza da izina Allah sai ka ga bakin cikin na ya gushe mata ta kabbida an ka hana maka ga du'a'ul nan. yanzu kana samun mahita gida na abba kada inda za ka yi aure ga matar ka samu babu inda za ka sata ga du'a'ul nan ka karanta mana a baka mahita karanta a baka mahita duk waɗanga abubuwa da kuka ji muna maimaitawa kowace addu'a nan mu jarraba ta an jarraba ta kuma an ga ta yi wa ayyuba ka ambaci ayyuba izina da rabbahu sadda yayi addu'a ga ubangiji ne An nema saniyar durruwa an ta arhamun rahimi rabbi nema saniyar durruwa an ta arhamun rahimi rabbi nema saniyar durruwa an ta arhamun rahimi yana ta maimaita wannan Allah ya ce fassa jamna lahu sai muka ansa mai addu'a ta fassa jamna lahu baka shamna ma bi min durri rashin lahiyar da a tare da shi da damuwa da bakin ciki duk mun ka gusan mai wa na wa ahlahu mun ka bashi iyali ne wa mithlahum ma'ahum da wasu kamar su muka bashi iyali ne wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina don tausayi daga wurinmu wa zikira kuma don tunatarwa lil na ga bayi masu ibada saboda haka duka addu'o'i ne na du'a'ul karbi ya ku jama'a a yawaita tasbihi kada ku mance tasbihi duk yayi sauki cikin addu'o'in nan da muka ambata subhanallah subhanallah subhanallah kun ga abu ma zaddadin hadi ko wahala babu ko kwance kake kana iya subhanallah subhanallah kayi ka kakka dama in ka ji kwana zai dauke ka yi bayyane don kwana ya rabi da kai kakka ce kan mutane su jiya mutane su jiya sun dade ba su jiya ba halin su sun ka ba Allah ya saka sun dade ba su jiya ba kai taya abin ka maita kaka bida ga Allah kuma shi ya san abin da kake yi ya kuma san abin da kaka bida maita kaka biɗa. matsala ka cinka ya zuwa gare ka baka san inda zaka bi ka tsere ba shi na kaka biɗan maita kai tayi kai tayi kai tayi da izinin Allah kana samun maita dangane da wa'annan abubuwa in kana yi sai ka ga abin mamaki tsakani da Allah wani abu baka iya waɗi ne wani abin mamaki da zaka gani ko waɗi ne baka iya yi sai dai in ka tuna shi ka zubar da hawaye saboda mamaki yadda Allah ya taimake ka to ku rike shi ku gani duk abin da na gaya muku sai kun gan shi da izinin Allah annabi yunusa yana ta maimaita tasbihi ne fa nabaznahu bil ara فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فنبذناه سيمك جيواشي alƙaina fi baɗin huti mun ka jeho shi daga cikin cikin kihi saboda wannan tasbihi nashi mun ka kaɗo shi bil ara'i bisa ga wani tsibiri bi waje al'addi wanda yake saman huskar ƙasa ai bi sahil gehen ruwa min yawmihi aka ce mun fitar da shi daga wannan wahala cikin yinin da kihi ya haɗe shi au ba'da salasatin ko bayan kwana uku au sab'ati ayyamin ko bayan bakwai guda au 20 ko bayan kwana 20 au 40 yawan ko bayan kwana 40 su dai malamai sun san Allah ya hishe shi amma dai ba su da nasi na cewa garar da Allah ya hidda shi amma dai Allah ya faɗi cewa fa lahu bil ara don haka ya anshi addu'a shi yasa kun kaji wannan sabani kowa na kawo abin da ya fahimta ne amma dai dukan sun tabaki yayi wannan addu'a kuma Allah ya bashi mahita kuma ku rika yin wannan addu'a Allah ya baku mahita mana ga duk damu da kuka samu kanku ciki ku rika maimaitawa Allah ya baku mahita sai dai zahin cikin ki ya aibanta shi wa huwa saqimun ko da ki ya kado shi baya da lahiya alilun baya da lahiya mum'addun duk jiki ne gashi ne ya cice bidan mimi al'ula wato mum'addun wa tashdidi athaniya mum'addun maftuha mum'addun ba'daha aynun muhmala ba'daha ha'un wato ba'daha ta'un mum'adda mum'addun kazalika ai kamar haka wato haka muka fitar da shi ai almantubu sha'arahu wanda aka ciccire gashin jiki ne duk gashin jiki ne saboda zahi duk gashin jikin saboda fata ce ta salce tare da gashin wa ambatana alaihi shajarata min yakatin mun ka tsiro mai da wani icce na guna shanu wai alqara'u ana ce mata alqara'u wato abin na tuzilluhu ta ne mai inuwa bisaƙin amma nan wurin sai an ka yi ta sabanin wadda an ka saba kun san gudu shanu ga wadda an ka saba da ita ba ta tashi tsaye da kanta ba ta tashi tsaye wadda darbejiya aka tashi tsaye sai dai in ta hau darbejiya tana tashi tsaye to amma wani ikon Allah saboda inuwa ta aka son tawa tawa bawan Allah salihi ran nan da kawahonta ta tashi guna shanu ya nan da ta kai ran nan tsaye ta yi ba ta kwanta ba kun ga wani iko Allah ala khilafi al'ada sabanin wada an ka saba fil ga guna shanu mu'jizatu lahu don mu'jiza ga wannan annabi wadawa kuma don magani fa inna dhubaba la yaqrabu lalle kuda bai bai kusantarta yanzu haka idan matsala ta samu mutum ga fata ta idan aka samu guna shanu aka aka eh, cire kunnanta an ka dan shashahar ruwan wurin an ka shi ruwa wurin to kuji bai hawa kuma zai warke da sauri zai warke da sauri to ita aikin ta kenan saboda shi bai da mai jinya sai an ka kawo guna shanu ta tsiro gehe ne ta hau bai ta yi abin nan ta kwanta bisa bai ruwanta da kaikanta suna zuba bisa ga jiki ne don ya warke da wuri to haka an kai ko sai ya warke wa ta atihu akwai wata dabba da ake ce ma wa'ala tana zuwa wuri ne sabahan wa masa'an sahiya da marici ya sharabu min ha yana sha daga ta hatta kauye har ya samu karhi da da ya warke jiki ne ya dawo gare shi hankali ne ya dawo gare shi ya gane abin da ya bai kyauta ba Allah ya ce to taho in koma aikin ka kun ga yanzu bai saba hmm. taho in koma aikin ka wa arsalnahu wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun فآمنوا فمتعناهم إلى حين to daga nan fa arsalnahu da sai muka aiko shi bayan ya samu lahiya kuma ya warke ba da zalika daga baya sai muka aiko shi wato ka kabla muka aiko shi kamar da muka aikai can harko ila qaumi na yanawa zuwa ga mutanen nainawa wato nainawa sunan wata alƙarya min arde musa cikin ƙasan musan sunan ƙasa ce al-musan to can akwai wani gari na yanawa to can muka aika shi ila mai ata albin mun ka aikai zuwa ga mutane dubu ɗari waɗanda zai na shi wa wa'azi au ko kuma wace dubu ɗari bal wa ziduna wato suna ƙaruwa daga dubu ɗari suna kai abin na ishirina au wa talatin ko kuma abin na ɗari da ishirin au saba'in ko kuma abin nan ina alfan dubu ɗari da saba'in mutanen da aka aika shi wurin su kena daga baya kuma da zuwa ne ya bara musu to jama'a ku ji tsoron Allah kuma ku dibe ni ku gani do wanda Allah ya umarce shi ya saba ma Allah Allah zai masa azaba ko mi girma ne kun ga ya aike ni gari kaza na tahi sun kaki musulunta ne hushi na ta ku dibi jikina kina yasa ya haɗe ni da kyan nisa samu to jama'a wallahi ku ji tsoro ne ku saba mai yene mai azaba yayi musu wa'azi da wannan fa amanu dukan su kowa yace ya imani inda ma'ayanatul azabi lokacin da sun kaga azaba al na nabi wanda an kai musu alƙawari da ita nan take duk gaba ɗaya mutanen sai sun kai imani kun ga wato wannan eh, abin da ya gani ya taimaka mai wajen kiran jama'a take saboda haka duk mutane azaba ta zo in sun kai imani Allah bai ansa duk mutane in azaba ta zo ba su yi imani ba sai da sun kaga zuwan azaba to in sun kai imani bai ansa illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhu azaba falawla kanat qaryatun amanat fa imanuha قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولولا كان قرية آمنت ميسا بأسامة القرية تي إيماني يدي كما تي إيماني با walaula kana qaryatun amana fa nafa'aha imanuha me yasa alƙarya ba a samu alƙarya ta yi imani kuma imanin ta ya kunhwane ta ba